Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Babbar kotun tarayya ta dakatar da jam'iyyar PDP daga yunkurin dawo da zaman majalisar wakilai don neman tsige kakaki Aminu Tambal wanda ya sauya sheka zuwa APC. Kotun dai za ta fara sauraron kau dabarar dawowar da tambayar ya shigar. Su ma sanatoci da gwamnoni masu hawa kujerunsu suka kwabar da takararsu a 2015 sun nuna bacin rai har ma da mara baya ga tambayar biyo bayan rashin da zubar da jini bayan bayanan sulhu da boko haram masanin tsaro kabiru adamu ya nuna ta baba wani shaida gwamnati ke da shi na cewa shi dan ladi a madadin ainihi wakili ne na kungiyar jigilar alazan najeriya zuwa gida ta kammala inda kwamishinan hukumar ado shinkafi ke hango karin sauyi a gaba aikin hajjin yana gyaruwa kwarai da gaske domin mai ya tashi daga yadda aka san shi na gargajiya ya dawo na zamani. Shugaban hukumar yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki Farfesa Idoko ya ce 'yan Najeriya miliyan biyu da dubu ɗari biyu ne ke ɗauke da cutar, sai dai kashi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da tamanin ba su san sun kamu ba. Nasiru da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, yanzu kuma bari mu garza ya zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa don a amfana da irin salansu na kawo zaman lafiya cikin al'umma. Yau Abdulwahab zai yi shimfiɗa kafin ya juya ga namiji tilo da aka gayyata a wannan tattaunawa ta mata, wato ɗan jarida Malam Aminu Suleiman Muhammad. To ka kamar zan iya tuna ma akwai <clears throat> lokacin zamanin ah, shugaban ƙasa Buhari. akwai abin da aka sa wai yaƙi da rashin da'a yawa wanda yake da mutum ma yana jin tsoron ya share rake ya yadda bawon a titi yawa fitsari ma za ka je akwai gun za ka so ka nema to amma yanzu wannan abubuwa kamar kusan ya ɓace alal misali ma gashi wannan irin wutan lantarki din nan ma wanda yake ba da Eh, hannu ko kuma ya gwada maka gashi ɗaya biyu ya yi ka wuce wasu ba sa wucewa ba sa amfani da shi kuma sai ga nan ma an samu hatsari da dai wasu abubuwa ya ka ji mutum ya ce Allah ne ya kawo bayan kuma gashi an gwada maka tsari to amma kullum abin da yake kashe mu a harkokin ƙasar nan shine muna da wani abu da muke cewa alfarma alfarma ita ne take kashe yawancin abubuwa da yake faruwa yau in laifi kai za ma alfarma yi in wani abu kake nema za a ma alfarma ba wai dan ka kai ka samu abun ba a'a baka kai ka samu abun ba za ce za a ma alfarma in karatu ne za ce za a ma alfarma ka ci kuma baka iya har wajen addini za a ce an ware wasu nau'in alfarma ne wajen zama kenan wajen zama kwarai da gaske to kaga al'umma da take tafiya haka kasashen da suka ci gaba ba haka suke yi ba yau in ka zo wajen da za a ce wajen aiki ne ko wajen addini ne ko wani akwai shugabanmu lokacin na je ni eh, ofisinmu ai duka ɗinsa ya manta ya zo ba zai iya shiga ofisin ba sai dai je zaga ta wajen da baki suke shiga shi ne shugaba wurin ma ba zai shiga ba to wannan abubuwa duk yanzu dai za mu koma kan ita kwamishina mu ji irin hoɓasan da gwamnatin jihar gombe take yi wajen magance talauci da kuma inganta wato tarbiyyan al'umma musamman ma mata don saboda wasu gwamnatin ma sukan fitar da wani tsari na wanda yake in ma mace yara masu zuwa talle sukan shirya musu wani tsari na cewa to lalle dole su je su yi karatu yauwa da ka je ka yi karatunki ya ki je ki yi tallanki akwai wannan abu kuma akan fitar da wasu abubuwa ma dai wanda yake na sama musu dan taro sisi don saboda matan nan fa suna taimakawa ma mazajen su ma to za mu so mu ji wasu irin shirye-shirye ne kuke da shi wa matan jihar gombe wajen tallafa musu rayuwarsu ta inganta to alhamdulillah mu dai allah ya kawo mana gwamna mai guduman dukan talauci kuma sofa ya fara dukan akan mata because yanzu average gombe woman batun talauci babu shi saboda sun taho mana da tsari a tsanake na dogaro da kai da kuma ina ga akasari rate in da muke da shi na mata masu tafiya talla ya ragu saboda program in ita matan gwamna karkashin jagorancin shi gwamna ibrahim hassan dan kumbu na wannan hawaii in ya kawo mata da yawa sun samu dogaro da kai ba a yi limitin in shi wa lallai sai matan aure ba a yi extending ko da mace dai wanda ta kai 18 years ta mallaki hankalinta ita ma za ta iya benefitin a wannan program din to program ne suna nan da yawa abdulwahab na ɗaya dai akwai koyon ɗinki akwai koyon saƙa akwai noma kamar kiwon kaji kiwon ah, kifi sannan dai da dai jiya da kuma noman rani duk wannan tsare-tsare-tsare ne daban-daban wanda shi a ƙarƙashin gwamnatin ibrahim hassan ɗan kwambu jagorancin ita a excellency suka fito da wannan program in duk don mata su samu moriya su samu dogaro da kai tallace-tallacen nan a daina shi su inganta rayuwarsu saboda su taimaka wa kansu kuma su taimaka wa wasu kuma alhamdulillah a kasarin mata a gombe dai out of 100 kusan 80% sun ci gajiya da moriyan wannan program in kuma bai tsaya a jos gombe city ba ya tafi har grassroot abin da nake nufi da grassroot e karkara su ma sun ci moriyar da gajiyar wannan program in to ba a tsaya nan ba kuma akwai shi tsarin da shi mai girma gwamna yanzu makarantuta da ya fito da shi ana kiran shi model girls school wannan asalin tsarin makaranta ne na musamman mata 'ya'yanmu masu talla da kuma irin drop out wanda idan suka tafi makaranta kamar yadda mama ta yi magana a yi fadakarwa ba a samu ba dai irin aka ce mistake tsakanin saurayi da budurwa ta samu ciki to kasan by virtue of doka na makaranta idan yarinya tana ciki ba za ta koma ba sai a dakatar da ita to shi gwamnan mu sai ya duba to yaya rayuwanta zai kasance ka san kasar yawancin ya faru haka da ya mace iyayenta ma su guje ta ita da kanta rayuwanta ma ta shiga wani rayuwa bata san me za ta yi ba to dalilin creating wannan school din kenan ma irin wa'innan wanda suka tsinci kansu a ire-iren wa'innan abubuwan su dawo wannan makarantar sannan 'yan tallatallen mu da ilimin bai kai su samu standard inda ya kamata su yi meeting da mate ɗinsu a other schools in ba to wannan special program specially school special school really meant for irin wa'innan mutane matan amma mata ne to yawanci zaka ga da yake gwamnatin siyasa ce muke zaka ga wannan taimako da kike faɗa ana yi zai fi zuwa ne ga matan 'yan siyasa wanda yake suke zuwa ga su to su kamar masu tallan kosai masu dan injin nika hmm. gida da dai sauransu ta yaya yake kawai? don saboda za ga wata kazo ta ce an ba ta mota za ka ga matan da take karkara mai kasa gyada ya kuke da su ah, alhamdulillah sun ci gajiyar wannan gwamnatin gaskiya saboda wannan akwai tsarin da shi aka fito da shi na small scale business eh, entrepreneur mutane kenan wanda za su irin masu yadda ka faɗa ƙananan sana'o'in su daddawa su kose su ɗan wake to ai na karkara ne to sama da ɗari biyar a kowane local government ƙungiyoyi ne ko ku a mutane ɗaiɗaiku cikin muke daga nan ministrin ake tsari in collaboration da office in ita her excellency aika ware innan kudaden dubu ashirin ashirin wanda ya kama talatin talatin haka za a zuwa kara musu jarin ana bi kowane local government kowane unit kowane abu na gida za a bi in an gane kina wannan shine ki a nan gida ɗaya za a ɗauki mutum ɗaya in kuma baki da ƙarfi ne a'a to wane ne mai karfin ki in ya ce zaki ba da suna da komi to duka za ku zo ku taru za duk a nan ministry da passport da komin ku za a zo dubu ashirin ashirin dubu talatin na ƙara jarin wannan kosai da masa da ɗan waken da kuma kuɗi makudai da aka kashe sama da miliyan ashirin aka ware saboda wayannan special program na masu ƙananan ƙarfi in kuma an fi concentrating ma a shi karkara in don a wurin ne muke da ire-iren wayannan ƙananan small scale businesses in eh. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawabai su ne ambasada Bagudu Hirse daga jihar Filato, sai kuma wani daɗaɗɗen ɗan jaridan ƙasa da ƙasa Alhaji Nasir Mai Wada, wanda za a ji kashi na biyu na jawabinsa. Da farko dai ga ambasada Bagudu Hirse. To, madalla, 'yan kwana mutanen arewa, sunana ambasada Bagudu Hirse. don Allah kar mu manta da lokacin da Saddauna ya haɗa mu da Saddauna da su tafa balaya Allah ji kansu suka haɗa mu muka zama arewa ɗaya lokacin komai na tafiya daidai ba wani bambancin addini da kirista da musulmi duk tafiyar mu ɗaya amma yau abubuwa suka zo suka caɓe aka bar mu da talauci talauci shine muhimmin abin da ke damin mu a arewa don allah mu haɗa kanmu mu zama ɗaya mu yaki wannan wannan abin talauci shine damuwa mu a maida wajen sana'o'i da wanda muke da su ina rokon wannan a cikin sunan haɗin kanmu na arewa gaba ɗaya Allah ya taimake mu duka ah, kamar yadda na faɗi talauci shi ne abin ke damun mu arewa yau kar mu manta da akwai masana'antu da wanda da ake ba mutane aiki kamar su textile wajen su kaduna da kano da zaria inda da ake noman auduga a kai duk audugarmu daga arewa ko ina daga arewa ana ba mutane aiki yanzu duk wannan wuraren sun mutu ga wajen kamfanin na zaria da shi ma da yana ba mutane aiki sosai ga nan majos nesco wanda kamfanin kuza ta kawo su ita ma ga ta nan kamar ba ta ma yau to ga sunan dai da yawa dai banda gaskiya ana neman a dawo da su amma ba za mu yi haka ba sai dai mun haɗa kai don hala ina roƙon mutanenmu mu haɗa kai don mu dawo da waɗannan wuraren mu yaki wannan talauci da ke gabanmu ina roƙon wannan a cikin sunan Allah arewa gaba ɗaya kuma Allah ya taimake mu duka gaba ɗaya na gode na gode shi ma Alhaji Nasir mai wada cewa ya yi kafin a samu ci gaba a arewacin Najeriya sai an dawo kamar da ta fannin zaman lafiya. Ana ta zargin 'yan siyasa, gaskiya ba 'yan siyasa bane kadai. Eh? Wata ran jis ya zo wurin Sardauna aka ce ya ce mashi Sardauna eh mu manta da addini mu haɗa kai. Sardauna Allah ya ji kanshi ya ce a'a shi ma jis din haka. Ya ce a'a abinda za mu yi kai ka fahimta da addini na na musulunci ka karanta shi ka fahimce shi ni kuma an fahimta da kirista don ni a gari ma akwai kirista abin da na tashi da kirista ne nan malam abin abinda muka tashi da kirista ne ni shawar muke ce masu in muka je gona kusa da kusa da gonakin mu suke in muna faɗa da sai da muka dawo aka gaya ma iyayen mu sai suka ɗauko bulala suka ce kun san wanda kuke zagi muka shiru to wannan annabin Allah ne kun ci ne aka same mu aka bula Allah aka ce daga yanzu ku kada ku zage wannan annabi Allah ne wannan ma annabi Allah ne kada ku yi wannan ko irin wannan misalan da yawa ga sunan sai dai kawai lokacin da bai ba mu dama kamar dai ne ni ban zan na da American da Ingila London inda ma baka ma san addinin mutum ba amma kana huɗa da shi to ni ban san abin da ya kawo wannan wai ana ce ne yan siyasa ne to za dai magana in yan siyasa ne a asiri su ya tuzu yan siyasa kawai zai ce wannan kirista zai kashe musulmi ko wannan musulmi zai kashe kirista kai musulmi an ce maka kashe rai daya Allah bai bambanta ba ko kirista ne ko ba mu ne in ka kashe rai daya kamar ka kashe al'umma ne baki daya an hana kama ka kifa amma me ya kawo wannan a kashe rai a ɓata rai a ɓata gida a ƙona wuri duk wannan ba wani abu ne ko mutum da ya yi ɗan shi ya san da yi daidai ba kuma Allah yana na yana jiran shi sai azurta tun daga wannan duniya za a nuna mashi in dai kisan kai yi saboda haka ina ganin mutane rashin jagora ne rashin kuma masu wa'azin su kuma su rika nuna su ma da musulmin da kirista din da kuma 'yan siyasa kada ka ce dan wancan shi wane ne ba zai yi shugaban wani ba shi wancan shi wani ne ba zai yi shugaban wani ba a'a yadda dai turawa nan suka bamu to sun ce mu haɗa kai mu ci gaba dama wani kakana ya taɓa gaya man shine last na ɗan autan kakan kakanmu yace bature zai ba da mulki a zaria ana ce da shi baba nuhu ce bature ya gaya mai wani eh kuna son mu ba ku mulki amma ba ku iya tun a lokacin na wajen 1960 za a ba da mulki to gashi kuwa kuma yanzu suna ta ƙara rubuta abin kai mai son kishin ƙasa ƙasa ku ci gaba me haɗa ka da tashin hankali da zoma me kawo wannan wannan tashin hankalin da Allah ya sa an maganin shi tun wajen wata uku hudu biyar shida shekara ɗaya da suka wuce da yanzu mun kama hidimomin kuma duk zaɓen da za a yi na ci gaba ne saboda haka ina ganin cewa mutanen Najeriya ba shugabanni ba kaɗai na ji wata mata na da safe shugabanni wani da wani da wani to gaskiya ba su ba kadai tun daga grassroots talakawan su ma kamar misali fulani da manoma to su fulani abin yi shine lokacin da aka yi kasan nan an ce daga bakin hanya yadi ashirin cikin gona na nadi ne kada a noma amma muka ta noma muka ta mu kuma nan mun yi haka ne mu hausa ko kuma kabilun saboda mutane ana kara haihuwa jama'a na kara yawa to amma labin nan da aka ware da dai an bashi an tsaya a kai shi ne ce a a wallahi wata ƙasa ce in aka tsaga ladin dan Buhari ya taɓa yin haka amma duk ya ɓace ladin da waya za a sa daga wannan gefe da wannan gefe a ce su bi ta cikin wayan nan duk wanda za su duk wanda manomi wanda ya sake ya ƙetare waya ya shigo labi to a mashi taro to kowanne yana da nashi dalilin shi yasa amma kuma ai dalilin nan bai kai na ai faɗa ai kashe kashe ba ba ce zai iya sai da kansa na shi tara eh kai kuma manomi za ka iya nuna masa cewa a wannan bai kamata ba yanzu muka wuce muna tafiya wannan a gefen hanya za ka ga wasu tsakanin kwalta da ɗan inda aka yi dawa wato biyu bai wuce saka biyu ba amma nan ya'yan shi suke tsayawa su tsare gonai su shanun daga tsakanin kwalta da gonar su za su ci to kaga nan wurin mota ma ta kwace za ka shi miki shanu da yawa amma saboda ba wurin cin ciyawa me yake tsawa kawai yanzu zai wa an da suka bayar da kudu da kudu nan wanda ake kakkashe ma shanu yanzu kuma gashi ma nan arewa ana ana kwashewa ana korewa kai abin da ba daɗin ji ko kaɗan ko kaɗan da filati ne wanda bai san ma siyasa ba yana cikin daji kawai an je an bi shi an kwashe shanu an kore su an tafi an abin to wannan al'amari ba wani abin da ya kamata mutane suna cewa sai dai addu'a ku dan ana addu'a amma mu gyara halin mu in ji malamai da kuma fasta fasta su su ma suna ta magana cewa mu fa gyara halin mu ba wai kawai addu'a ba a ah, Allah yana ansar mugun abin da ko kuma yana ansa kazanta a ba an ci kazanta ba kai sai ka gyara kai addu'a sai amsa ba da zan to da zan lafiya in ma rabo akai ba rabu ba ga shi nan Sudan ta kudu ta arewa an rabu har yanzu abin ba ba ku hankali saboda mai fatan dai muna nan ne tare ko mu zara da daɗi ba daɗi dai Allah ba mu alheri Allah tabbatar da mu zaman lafiya da ci gaban kasa ba shi daya Salamu alaikum. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.